yan uwana musulmi maza da mata da na nan kusa da waɗanda suke nesa dukkan mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiyar ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake haɗa fuskokinmu a wannan masallaci na jami'ar Abubakar ta fawa ɓalewa a Bauchi domin ci gaba da karatun Alkur'ani mai girma da tafsirinsa a yau bayan wani sha uku ko ga watan Ramadan na shekara ta 1442 bayan hijiran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma shi shine 25 ga watan hudu na shekara ta 2021 miladiya muna karatu a cikin suratul yusuf jiya mun yi karatu a cikin ayoyin da ba mu samu damar kammala faɗar fa'idojin da muka fahimta a cikin ayoyin ba sai lokaci ya tsaye da mu mun karanta ayoyi ne tun daga faɗin Allah maɗaukakin sarki a rudu billahi mina shekwanu rajim karanta mana waɗannan ayoyin بسم الله الرحمن ayoyi su ne ayoyin da muka karanta jiya kuma muka fassara su sun fara tun daga inda Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana cewa ya bayyana ga azizu misir da shi da waɗanda ke tare da shi cewa ba abin da ya cancanta domin a samu a kashe bakin wannan magana sama da a kulle yusuf zuwa wani lokaci kuma hakan aka yi aka kulle shi a yayin da ya shiga cikin wannan kurkuku sai ya shiga tare da waɗansu samari guda biyu waɗannan samari ganin kyawawan ɗabi'u irin nasa da kuma ganin cewa ya gwanance wajen fasarar mafarkai sai suka kawo masa labarin mafarkin da suka yi ɗayansu ya ce shi ya gan shi yana matsar giya ɗayan kuma ya ce ya gan shi a mafarki yana ɗauke da guraka, tsuntsaye suna caccakar guraka, sai suka ce ba mu labarin fasarar wannan mafarki namu domin mun ganka cikin masu kyautatawa annabi yusuf sai ya fara da wa'azi da gabatar da kansa kafin ya gaya musu fassarar mafarkinsu wajen gabatar da kansa ya ce da su babu wani abin da zai zo muku da daga abincin da za a ciyar da ku face sai na ba ku labarinsa tun kafin ya iso gare ku ya ce wannan yana daga cikin ilimin da Allah ya sanar da ni ya ce kuma abin nan ya ce da su kuma shi yana kan addinin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora shi a kai shi da iyayensa amma ya bar addinin waɗanda suke bautan gumaka waɗanda ba su yi imani da Allah ba ballantana tashi kiyama ya ce ya bi addinin iyayensa da kakanninsa tun daga annabi ibrahim zuwa kakansa na kusa annabi ishaq zuwa mahaifinsa annabi yaqub ya ce mu ba za mu taɓa yin shirka da Allah mu haɗa shi da kowa ba wannan yana daga cikin falalar Allah gare mu da sauran mutane sai dai ba kowa ne cikin mutane suke godiya ba ya ce da su shin ya ku abokan zamana a cikin kurkuku yanzu a riƙe Allah guda ɗaya shi ya fi dacewa ko ko a riƙi alloli ababen gizi waɗanda suke barkatai sai ya ce da su ba komin kuke bautawa ba daga cikin abin da ake bautawa kuma bayan Allah face waɗansu sunaye da kuka ƙirƙira kuka jinjina musu ku da iyayenku waɗanda Allah bai saukar da wata hujja ba akan haka ya ce hukunci yana ga Allah ne kaɗai wanda sai an je gare shi ya yi hukunci ubangiji ya yi umarni cewa kar ku bauta wa kowa ne shi ya ce wannan shi ne addini tsayayye miƙaƙƙe wanda bai da karkata amma mutane da yawa ba su sani ba to wannan shi ne abin da iya ya gaya musu na wa'azi sai ya fara gaya musu fassarar mafarkinsu ya ce da su ya ko abokan zamana a kurkuku fassarar mafarkinku ga ta nan wanda ya ga yana matsar giya ɗin nan zai ci gaba da shayar da giya ga ubangidansa amma wanda ya ga yana ɗauke da gurasa tsuntsaye suna caccakar gurasar shi kan tsire shi za a yi kuma tsuntsaye za su caccaki kansa bayan ya mutu suka ce da shi kai ka ce kamar sun ce haka fassara ta ce kuma sai an yi haka ko kuma ka ce sun ma ce zu da wata muke ba mu yi mafarki ba sai ce ai wannan al'amari an riga an zartar da shi wannan abin da kuka tambaya kun tambaya kuma ya zartu akan ku sai an yi haka to shine Allah madaukakin sarki ya ce mana sai Annabi Yusuf ya ce da wanda yake zaton cewa shi zai samu fita ya ce da shi in kun koma gida ka ambaci labarina ka tuna wa sarki labari na ko zai tuna da wanda suka rufe suka ce hatta in zuwa wani lokaci har yanzu lokacin bai yi ba wannan shi ne abin da muka ji jiya to a cikin waɗannan ayoyi mun faɗi kaɗan daga cikin abin da lokaci ya ba da dama na tafsirinsa da kuma fa'idoji amma ga wasu da yawa daga cikin fa'idojin da ba mu faɗa ba waɗanda waɗannan ayoyi suke koya mana abu na farko shi ne waɗannan ayoyi sun ƙara tabbatar mana da wato waɗansu abubuwa guda hudu da addinin musulunci da ilimin da yake kunshe da shi musamman ilimin ƙur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da yawa za ga an yi laifi in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma balu aqwamin yaf'aluna kaza ma kaza me yasa mun mutane suna yin kaza ga wanda yin fa amma ba zai fadi wani ba sai ce mutane sannan a cikin nan ma mun ji Allah sai ce mutane mutane sai ba zai gaya mana sunan mutanen ba ko ce a wani gari ba zai faɗi garin ba ko ya faɗi wuri ba zai faɗi sunan wurin ba kun lura da wannan yanzu Allah ya ce mana wa dakala ba'ahu sijina fatayan wasu samari biyu me yasa bai ga mana sunan su ba yace qala ahaduhuma dayan su ya faɗi sunan dayan mana bai faɗa ba yace mana ya sa sahibai jini ya abokan zamana ya da ce wani da wani ba ai a ciki shi ta ya faɗi sunan su amma Allah ya koyi sunan sannan wa qala lil ladhi dhanna annahu najin minhuma yace wa wanda yake tsammani wanda ba faɗi sunan wanda ba ya ce mana uzkurni inda rabbika in ka je wajen ubangijanka a faɗi sunan ubangidan mana ba a faɗa ba sannan ce mana fa an sahu shaytanu zikra rabbihi nan ma da Allah ya tashi faɗa shi ma bai faɗi sunansa ba sai ce kawai ubangidansa waɗannan da Allah yake saka ya sunaye ɗaya daga cikin hikima ɗin ita ce saboda ya nuna wani abun da addinin musulunci da iliminsa ke kunshe da shi guda hudu waɗannan abubuwa guda hudu su ne a turancen da kuka saba compatibility universality eternity da kuma comprehensiveness ilimin addinin musulunci na kowa da kowa ne inda za a faɗi suna hankalinka zai rika zuwa kan sunan shi kai tsaye ba za ka rinka gani kamar ya shafe ka ba amma an ce mutane shi yasa duk muna faɗan waɗannan fa'idodi sai ka ji kamar da mu dama ake ba da su ake yi ba shi yasa sai ba za a faɗi sunan ba domin har da kai ake yi labarin bai kare a kansu ba inda an faɗi sunansu sai zama kamar labarin ya ƙare amma sai aka bar sunan fill in the blank space fill in your name kuna fahimta duk inda ba faɗi suna ba ta sunanka in laifi ne sai ka ce to ka guji wannan laifin in abu mai kyau ne sai a ce ka aikata shi yasa ba suna a wurin wannan shine compatibility it is compatible to everyone all individuals, all groups, and all people of all kinds. Sana abu na biyu shine universality addinin musulunci na duk duniya ne. Shi yasa sai ba za a faɗi sunayen garuruwa ba. Wa kana fil madinati tis'atu rahab. Wa kana nisbatun fil madina. An gane ko? Sai a yi shiru ba za a faɗi sunan gari ba. Me yasa irin wannan saboda nuna maka cewa qur'ani na kowane gari ne inda ko ina ake faɗan sunan gari sai ka ji kamar bai shafi garin ku ba inda ya zama dole ne Allah yake faɗan sunan gari inda Allah bai faɗa ba ka ɗauka qur'ani ya gaza ne hikimar da take ciki ita ce domin ka gane duk garin da ba a faɗa ɗin nan ba kai ka ɗauki sunan garin ku ka sa a wurin shi ma wannan qur'ani yana magana da shi sannan itaniki shine na kowane lokaci ne har duniya ta nade likun zira bihi wa man bala li'unzirakum bihi wa man bala litunzira ummal qura wa man haulaha kowa ya shiga ciki to in aka bari ba a sa sunan gari ba ai in aka bari ba a sa lokaci ba zamanin mu yana ciki zamanin waɗanda zasu su zo gaba yana ciki zamanin baya ma yana ciki sannan comprehensiveness shine ya shafi ya hada komi da komi to wannan shi yasa kuke ji a wurare da yawa kamar musamman a nan an saka yi sunaye duk da cewa malaman tafsiri za su ta kokari su su tsamo sunan amma kar ka mai da hankali akan sunan ka mai da hankali akan darasin da ke ciki don kai ma ya shafe ka an fahimta fa'ida ta gaba ita ce suka ce na da ta'wili ba mu labarin fasarar mafarkin wannan ya nuna ya halatta in kai mafarki ka je neman fasara wannan mu riga mun faɗa a baya ko amma in zaka nema sai suka ce inna naraka minal muhsinin zaka kai ma karka nemi fassarar mafarkinka illa min ahadil muhsinin illa min al-muhsinin ko min muhsin sai wanda kaga yana kyautatawa a addini sannan kuma ya san abu fa'ida ta gaba ita ce wato mafarki ta iyewa ka yi ƙarya baka gani baka faɗa amma aka fassara maka fa yana iya zama ya auku a kanka kamar yadda muka karanta wancan hadisin don haka shi yasa da suka faɗa waɗansu malamai suka ce da ya fassara sai suka ce ai mu mu yi wannan mafarkin ba sai ce to ai an gama tunda kun faɗa an fassara shi ke shi yasa yake da haɗari ka yi ƙarya akan mafarki ko ka rinka tsari gishiri ka san wani ya zo ba da labarin mafarki sai ya ƙarƙara ya gyaggyara to in ka kara ka gyara baka sani ba ta yi ɓatawa kake gara maka ka faɗi asalin gaskiyar kuma wani lokaci za ka yi mafarkin wani abu ya ba ka tsoro sosai baka san kuma shine alherin ba ana fahimta ko wani ya zo ya ce da imamu malik ibnu anas ya ce da shi a kafin ma imamu malik an yi haka akan imam malik kuma an yi haka akan sheikh abdulaziz bin abdullah bin baz Allah ya ji kansa da gafara saboda yana fassara mafarki sai wani yazo ya ce masa malam menene matsayin mutumin da ya mutumin da ya kanshi a mafarki yana dawafi a ɗakin kaba tsirara kaga wannan ai kamar abun aihu kuma abun tsoro ne sai ce mutumin da sai shek bin baz ya ce mata ya ce mata in ka ga wannan mafarki don oke an taɓa tambayin imamu malik ne makabanci irin wannan ya ce na ganni a ɗakin kaba ina yawa fi tsirara sai ce ƙarya kake ƙarya ba baka ga wannan ba shi malam na ce mana gani ya ce ba gari ba ƙarya suke daga baya sai canja sai ce ba ni na ga kaina ba kai ne na ganka sai ce to shi kenan da ya shiru ya bar magana ce ba kai saka wannan mafarkin ba sai shek bin bas ya aka zo aka tambaye shi sai ce malam wani ne ya ce ya yi mafarkin ya ga mutum yana zagaye ɗakin kaba tsirara sai ce to wannan mutumin da ya ga haka gufira na kuma ta kaddama min zambihi wa mata afa an gafarta masa zunubanta ne gaba ɗaya sai ce to wallahi malam kai na gani a haka sai malam ya yi ta kuka ya ce a ah, ni ban isa a yi wannan mafarki da ni ba to kaga wani lokaci mutum zai karya amma aka fassara da gaske ne ya riga tabbata don ka karka zo ka yi tsarin gishiri mafarkin da wani ya ce ya karka ce kai kai a za a ɗora maka jagwagwan ɗin kuma ka kasa ɗauka sannan kuma karka ƙi faɗar abin da ka ganin ka ɗauka mummuna ne kamar wannan da ya yi ai kaga shi zai ga kamar abin kyama ne shi mafarki ba wai dole ya nuna maka zahirin abin da ka gani shi ne ba fasararsa ta zama haka bane fa'ida ta gaba ita ce wato yana da kyau malami na addini ko mutumin kirki ka rika gaya masa magana mai kyau na alkhairinsa wanda zai karfafa masa gwiwa kuma wadda zai iya sa kai ya ɗauke ka cewa da gaske kana masa fatan alkhairi faɗa kalma mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alkalimatu tayyibatu sadaqa yanzu da suka zo suka ce masa ka ba mu amsa sai suka ce inna naraka minal muslimin muna gani kai mutumin kirki ne muna son zama da kai muna so mu amfana da kai wannan ya nuna duk wanda za ka yi karatu a wurinsa ya kamata ka ga masa kalma mai kyau da zai ji cewa kana masa fata mai kyau ana fahimta baya nufin cewa ba ka ganin kurakurai na mutum amma dai ka faɗa masa mai kyau ɗin yana sa kai maka ka samu abu mai kyau a wurinsa kuma ba laifi ne ne da aka haɗa shine ne itra wannan an hana shi ne wuce gona da iri wajen zuga mutum ka sa shi har ya rinka jin cewa shi wani ne wannan an hana a addinin musulunci annabi sallallahu alaihi sallama duk abin da ake faɗa gabansa alheri ne amma ya hana a rika zuga shi ana masa kirarin da zai iya wuce gona da iri wani ya ya ce mishi kai ne wane dan wane jikan wane kai ne kazan mu sai manzon Allah ya ce la tuquruni kama nasara almasih ibn maryam kar ku wuce da ni gona da iri kamar yadda kamar yadda kiristoci suke wa annabi isa har ku zo wata rana ma ku ce ni Allah ne ko ni dan Allah ne ni ban yarda da wannan ba ku ce kawai muhammadu ku ce ni bawan Allah ne manzon Allah ana fahimta fa'ida ta gaba ita ce ya halatta mutum ya faɗi wata ni'imar da Allah ya yi masa idan zai faɗi gaskiya kuma idan ba manufarta a wajen faɗar ita ce neman suna da neman yabon kai ba saboda Allah ya ce wa amma bi ni'imati rabbika fa haddi in Allah maka ni'ima ka ba da labari ba laifi ba ne. shi yasa annabi yusuf ana yace la ya ya'ti kuma ta'amun turzaqanihi illa kuma kaga yana ta faɗan cewa ni nake kaza ni nake kaza wannan yana faɗa don ya yabi kansa akan abin da ba sani bane dama sun sani yana gaya musu ne yana gabatar musu da su gane ni'imar da Allah ya masa ba wai nasa bane shi yasa yake zalikuma mimma ni rabbi yace wannan ilimin da Allah ya bani to haka ba laifi bane ka faɗi wani abu nan ilimin da Allah ya baka amma ka rika goda kanka kana faɗar kai kai ne daban kai kai ne champion kai kai ne kaza wannan zai iya kai mutum ya wuce gona da iri Allah ya tsare mu fa'ida ta gaba ita ce yadda tauhidi yake da matukar muhimmanci a wajen wa'azi da da'awa yanzu annabi yusuf zai gabatar da da'awa ga waɗannan mutane amma farkon abin da ya fara shine koya musu tauhidi wannan ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkan annabawa wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa tajtanibu at-taghut wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiy wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu kowa Allah ya aike shi zai ce masa ka je ka koyi da la ilaha illa Allah sannan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tura mu'adh dan jabal a matsayin mai wa'azi kuma alƙali kuma gwamna a yaman ya ce "Falekun, ba ta da tad'uhum ilaihi shahadatu Allah ilaha illallah farkon abin da za ka koya musu shi ne kalmar shahada shi ma annabi Yusuf anan da ya zo farko da tauhidi ya fara koyarwa shi yasa duk kafin zo fasara mafarkin sai da ya fara gina musu da aƙida duk malamin da za ka ga baya karantar da aƙida to ba malamin sunna ne. duk malamin sunna ka ga ya fi damuwa da a gina haƙƙin Allah tukunna kafin a zo maganar fituhu maganar sallah duk wannan abuwa masu sauƙi ne idan an samu tauhidi in aka rasa tauhidi dukkan su ba su da amfani a wurin mutum ana fahimta ko shi yasa za ku ga malaman sunna in suka zo magana irin wannan za ga an fi jan lokaci saboda nan wurin an zo asalin inda wato area of concentration yake duk malaman sunna ba ta wasa da wannan amma malaman bidi'a da malaman shirka su ba sa son irin wannan wa idza zikira Allah wahdahu isma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah in ana maganar tauhidi kadai sai ga suna jin amma suna jin haushi ba sa son wannan wa idza zikira alladina min dunihi idza hum yastabshirun sai an zo maganar falalan wani da darajar wani sai ga kuma nan ana jin dadi a ɓata lokaci amma darajar Allah da darajar manzon Allah ba za a ɓata masa lokaci ba sallallahu alaihi wasallam to wannan ya saba da da'awan malaman sunna fa'ida ta gaba ita ce wato ana so mutum ya yi shelan tauhidi ya nuna cewa shi ɗan tauhidi ne kuma ya yi shela kan cewa shi ba ruwansa da shirka kuma ka rinka ambaton wannan kalman ana jin ka kana nesanta kanka da shirka kuma kana kusantar da kanka ga tauhidi Ya yace inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah shi haka Allah yake wannan shine gadon annabi Ibrahim iz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake shi ma yake wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin daka duk wanda yake da tafarkin gadon annabawa za ga yana nuna nesa nesa da shirka amma wanda yake dan waken zagaye baya so ma a yi magana akan shirka baya so a yi magana akan wane ne sai dai a faɗi falaloli a faɗi wane ne to wannan duka wala ba tafarkin sunna bane tafarkin sunna da ta dace da annabawa da kuma shugabansu annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ka nuna ba ruwanka da shirka ba ruwanka da mushrikai wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin Allah ce kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man tabani Allah ya ce manzon Allah ya faɗa cewa da shi da duk wanda ya bi shi to ga hanyar su nan ina bin hanyar Allah kuma ina kira zuwa ga tafarkin Allah akan basira kuma ni kan bana cikin masu shirka to duk wanda bai haka ba bai amsa wannan kiran da Allah ya ce kul ba sannan kuma shelar tauhidi a ko ina shi yasa yace wattaba'tu millata aba'i ina nan akan addinin iyayena annabawa fa'ida ta gaba ita ce wanda ya nuna mana munin da shirka ke da shi shi ne inda wato shi kansa annabi yusuf alaihissalam yake cewa wato a arbabul mutafarriquna khairun am Allahu al-wahidul qahar kamar misalin da na bayar jiya mutumin da yake shirka sai ka gane munin abin da yake ciki amma shi ba zai gane ba shi ta ce walakinna aktsaran nas la ya'lam sai dai mutane da yawa ba su sani ba ka dubi munin da yake ciki amma sai wanda Allah ya sa ya gane kafin ya gane ma ta'buduna min dunihi illa asma'a asalin abin da kuke bauta musu ba komai bane a hakika sunaye ne kawai amma yanzu wanda yake bauta wa wani Allah zai yadda da cewa suna ne zalla to gashi ko Allah ya ce suna ne zalla ba komai ne? to wannan ya nuna munin da shirka yake da shi kana bauta wa suna baka bauta wa object mai sunan saboda an je ranar kiyama in tabarra allazina tubi'u min allazina tabu za su ce ba ruwan ku da ku sannan Allah ya ce in aka je ranar kiyama Allah madaukin sarki zai tambaye su har mala'iku ma zai tambaye su a haula in iyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budun al jin sai mu ba su bauta mana ba duk wanda aka bauta masa sai ya ce shi ba a bauta masa bai rabu da shi saboda a hakikani sunaye kawai mutane suke bautawa ba a hakikani abinda suka bautawa abinda suka bautawa kuma bayan Allah ba komai bane sai dai sunaye fa'ida ta gaba ita ce wato mutum ya rinka jingina duk wani abu mai kyau ka rinka ce Allah ka saba wa kanka da wannan kar ka rinka ce kai ne duk wani abu mai kyau ka rinka jingina shi ga Allah shi yasa ce zalika min fadlillahi alaina ma mimma ni rabbi yana ta cewa Allah Allah Allah to duk mumini ya kamata ya zama yana da wannan kowane abu mai kyau ka rika ce Allah ne karka rinka so sa wa mutane suna ganin ka kai wani ne a a ka rinka nuna musu Allah ya isa shi yasa ya mai da ni abu kaza ta yanda ba za su ga girman ka ba sai dai su ga girman ubangiji fa'ida ta gaba ita ce wato yadda ya kamata kuma a rinka nuna munin shaidan duk wani abu mai muni na shari ka rinka jingina ma shaidan duk abu mai kyau a jingina wa wa Allah mummuna ba wa shaidan shi yasa a can gaba za mu ji fa an saku shaitanu zikra yi da yace mata ka je ka ambace ni a wurin ubangidanka ya ambace shi bai ambace shi ba waya hana shaitan fa an saku shaitan shaitan ko ka manta abu karkace karka ce Allah ya mantar da ni sai dai ka ce shi dan ya mantar da ni kuskure ne kuma rashin ladabi ne wa Allah da waɗansu ba sani ba mutum ya ce wanda Allah ya jarrabe shi da ciwon kaza a a ka ce shedan ne ba a cewa Allah duk ciwo karka ce Allah ya dora mun ciwo kaza a a sai dai ka ce shedan ya samu in ka warke sai ka ce Allah ya warkar da ni ku gane wannan yana cikin ladabin qur'ani shi yasa Allah yake annabi ayyuba yake cewa anni mastani ash-shaytanu bi nusbin wa'ada anni mastani dubu ko kace cuta ta same ni karka ce Allah ya samu ko kuma ka jingina ma shaytan kawai dama duk wani sharri zuwa ga shaytan yake duk wani alheri kuma ga Allah Allah ne shi ya halicce su gaba daya kullum min indillah Allah ne ya halicce su amma jingina su kuma zuwa ga Allah sai dai ka jingina maka alheri domin Allah ya halicci sharri saboda alheri ne bai halicci sharri don sharri ba kun gano wannan maganar kuwa bari maimaita ta Allah ya halicci alheri da sharri amma dukkan su biyu saboda alheri ya halicce su ba saboda sharri ba yanzu idan yaron ka yayi laifi sai ka mata tsawa ko ka buge shi saboda ya gyara wannan abin da ka yin alheri ne ko shari. amma shi aurensa bai aka mata Shari aka mata to shi yasa in shari ya same ka sai ka jinjina shari gare ka kai da shedan ɗinka amma ubangiji da ya maka shi alheri ya maka Baka in kai accident a wurin Allah menene alheri ne kai kuma a wurin ka menene shari? in kai gobara a wurin ka menene shari ne da kai da shedan ɗinka amma a wurin Allah ba alheri ne me yasa saboda duk sharrin da ya same ka akwai wani alheri da Allah ya nufata a ciki yasa ya maka ka yi wani sharrin ne sai aka baka irinsa saboda ka gane cewa akwai wani a saman ka to yanzu Allah ne yayi kenan alheri yayi shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce kana ba da mulki ga wanda ka ga dama kana kwata a hannun wanda ka ga dama bayarwa ne alheri kwata kuma ba sharri ne ka je kana da mulki ka ji an kwace karata rasa me sharri ne Allah ce kana ɗaukaka wanda ka ga dama wannan menene sannan yake kuma kana dunkufar da wanda ka ga dama wannan kuma menene amma sai Allah ce bi yadikal khairu bai ce wa sharru ba duk da ya faɗi duka biyu bi yadikal khairu a hannun alheri a hannunka yake sharri baya hannunka kuna fahimta saboda haka ladabi wa Allah shine in kai ciwo karka jindina wa Allah ka ce Allah ya tsora mun ciwo kaza a'a na yi ciwo kaza dai kana warkewa sai ka ce Allah ya warkar da ni shi yasa ya ce fa an tafu shefa karka ce Allah ya mantar da shi sai da ka ce shedan ya mantar da shi fa'ida ta gaba ita ce idan mutum ya yi tambaya to ana iya ba shi amsa sama da abin da ya tambaya saboda abin da yake hikima a wajen bayar da amsa a musulunci shine ka amsa wa mutum tambaya ka ba shi amsar da yake bukata ba amsar da yake so ba akwai bambanci tsakanin amsar da nake so in ji in na yi tambaya da kuma amsar da nake bukatar sani ba dole ba ne ni mai tambaya a matsayina na almajiri in gane cewa ina bukatar amsa kaza amma zan ji a raina ina son amsa kaza amma malamin da na tambaye shi shi zai gane ina bukatar amsa kaza ne to in ya ban amsa wanda nake bukata wannan shi yafi dacewa sama da ya ban amsa wanda nake so waɗannan da suka tambayi annabi yusuf me suka tambaya nabbi'na bi ta'wilihi ba mu amsar ne fassarar mafarkin mu abin da ya koya musu na na wa shirka da koya musu tauhidi sun tambaya ne amma suna bukata ko ba ta bukata da suka zo tambaya me suke so fasarar mafarki me suke bukata tauhidi sai aka fara koya musu tauhidi hikima ce a wurin malami in an tambaye shi ka lura da mai tambayar ka sai ka bashi amsar da yake bukata ba amsar da yake so ba idan ya tambayi abin da yake bukata sai ka bashi amsar yadda ya tambaya amma in ya tambayi abin da yake so sai ka bashi amsar abinda yake bukata ka bar abin da yake so wani lokaci kuma ka haɗa masa duka biyu duk wannan akwai a Qur'ani akwai ayi tambaya ka ki shi amsa gaba ɗaya sai ka gaya masa abin da yake bukata akwai amsar da za ka gaya masa abin da yake so din akwai amsar kuma da za ka gaya masa abin da yake so tare da abin da yake bukata duka akwai alkur'ani misali akan a tambayi abin da mutum yake bukata kuma yake so sai ka bashi amsar a haka Allah ya ce yas'alunaka 'anil anfal qulil anfal lillahi war rasul sun tambaye ka akan abu kaza ka ba su amsar abu kaza da suka tambaya kaga yanda suka tambaya haka aka ba su amsa wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan kaga abun da suka tambaya shi aka ba su amsa amsa ta biyu ita ce ka yi tambaya sai a gaya maka sama da abin da ka tambaya kamar nan sun yi tambaya sai aka gaya musu sama da abin da suka tambaya domin ba su tambayi abin da suke bukata ba sun tambayi abin da suke so ne to sai a ƙara musu ilimi kafin a ba su abin da suke so amma inda kuma za ka yi tambaya a ƙi ka amsa gaba ɗaya saboda ba shi kake bukata ba kuma abin da kake so in ba za ka samu ba shi ma kun sha alƙur'ani Allah ya ce wa yas'alunaka 'anil ruh kulin ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila Allah ce suna tambaya ka akan rai ka ce musu rai al'amarin ubangiji na ne don ba za a ba ku amsa ba wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ilmin da aka ba ku kadan ne sai Allah ya ci gaba da maganar sa ba zai sake ba su amsa ba kuma ba inda ya ba ku. saboda tun baya bukatar sanin al'amarin rai al'amarin rai na ubangiji don ba duk wata tambaya ce za ka amsa ba idan kana da hikima wata tambayar sai ka kyamta wata tambayar ka amsa sai kai kwana wata tambayar kuma ka amsa yadda aka tambaye ka gwargwadon mai tambayar da kuma gwargwadon irin nau'in tambayar an tambayi Allah matsala an tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam akan ahilla sai ga musu amsa daban da abin da aka tambaya yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj suna tambaya a ga musu jaririyar wata me yasa take fara yar karama rana ita koyaushe a ciki take amma wata sai ganta yar karama tana girma wai a ga musu wannan scientific analysis suke so shi kuma qur'ani nan yana so ya koya musu addini ne sai ya bar scientific analysis din sai ya ce musu ko kul huwa mawaqitu linnasi wal hajj ku rinka amfani da wata kuna gane yadda za ku yi aikin hajji ku rinka gane yadda za ku yi azumi kaga ba gaya musu eh, abin nan scientific answer ba sai aka gaya musu spiritual answer ana fahimta fa'ida ta gaba ita ce wato idan aka yi mafarki duk mai fasarar mafarki sai la'akari da cewa ba ko wani mafarkin zai zo zahirin abin da aka amsa shine zahirin abin da aka gani fasarar wani mafarkin kuma fasarar daban abin da aka gani daban don karka ɗauka duka mafarkai iri ɗaya ne fasarar su ma iri ɗaya yanzu wanda ya mafarkin giya sai ya zo ya ga giyar kuma ba ya ga inni a rani a asiru samra ba sai ce masa ya tsayassi rabbahu kamra amma wannan kuma sai ga gurasa ana caccakar gurasar kuma sai zama ashe kansa za a caccaka ashe ba dole bane da aka gani na zahiri shine zai zama daidai a fasara mafarki yana da abubuwa iri iri to kar karka dauka zai zama iri ɗaya. kuma kar a fassara wa ne mafarki kai ka zo kai sai ka dauka fasara ta ku iri daya ce kowane mutum gwargwadon mafarkinsa gwargwadon abin da zai faru da shi ana fahimta fa'ida ta gaba ita ce ashe ya halatta a kulle mutumin da ake zargi ko da laifinsa bai riga ya tabbata ba yanzu annabi yusuf an ce a ja kulle shi sai an yi bincike ne haka ne su ma kuma wannan an je an kulle su kafin a yi bincike ne wannan yana cikin tsarin dokoki irin namu da kuma na kasashe kusan ko ina ma shi ne mutum in aka kai shi kotu kafin a gama tabbatar da laifinsa musamman inda capital offense to ba za a ce sai an tabbatar da laifinsa ba sai a ce a ja kulle shi kare koma gida saboda kuma ba za a ba da laifinsa ba ya je zauna a kulle sai an gama in aka yi aka samu cewa bai da laifi sai a sallame shi in ya so daga baya in akwai abin da za a biya shi na compensation ko a ba shi hakuri amma ana zargin ka da mummunan laifi mai girma kuma a barka kana yawo a gari a'a za a kulle ka duk da cewa a lokacin ana ganinka ana maka wato assumption of innocence ta yiwu ana ganin cewa kai ba kai laifi ba amma dai za a kulle ka kamar yadda aka yi wa waɗannan ba ka kan mutum ya ce an zalunce shi ai ba a riga an gama yanke hukunci ba aka rufe shi a ana iya rufe ka ana bincike kuna fahimta fa'ida ta gaba ita ce da ya ce ya sashi bayi sijin waɗansu suka ce fassarar ya sashi bayi sijin ya kira su da sahibai sijin li'annahuma sahiba a sijna muddatan tawila suka ce saboda sun dade a cikin kurkuku shi yasa yace ya ma'abota kurkuku kamar ma ya ji ya same su a ciki ne da kana ma'abu sijina fataya lakinnahuma sabaqahu fi dukhul su sun shiga kafin sa waɗansu suka ce ma'ana ya sahibai sijini bi ma'ana ya rafi kai abin nan ya rafi kayyafi sijin ya abokan zamana wanda muke zama tare wasu ka ce ma'anansa su an yi an idafar su ai a jikin ya sahibai sijin ba a ce ya sahiba ya sahibayya sijin ba sai aka jingira su a jikin sijin sai sai suka ce don ya nuna sun daɗe ne a cikin kurkuku to wannan kuwa malamai sun nuna cewa laifi ne a je a ajiye mutum a cikin kurkuku don za a yi bincike amma ba a yi binciken ba shi kuma yana zaune a can a yi don ɗinsa ana fahimta kamar yadda ake da shi da yawa a cikin kurkuku za ka ka samu mutum an kulle shi bai matan da ya kawo shi wani kuma ya san me ya kawo shi amma ya daɗe sama da inda an yanke masa hukuncin ma daɗe wanda zai yi a ciki da bai kai daɗe wanda yanzu ya yi ba to ya kamata dukkan hukumomi su kula da wannan kuma haƙƙi ne da Allah zai tambaya a kai duk wanda suke prisoners suna da haƙƙi wanda ba za a ajiye su sama da abinda laifinsu yake kai ba idan mutum aka ajiye shi sama da haka to lalle yana da bukatan compensation in kuma ba a yi haka ba Allah zai tambaya a kai fa'ida ta gaba ita ce da yace udkurni inda rabbika yace idan ka je ka ambace ni a wurin ubangidanka wannan ya nuna cewa ashe ana iya neman alfarma a wurin ƙananan mutane yanzu wannan mutumi fa me matsayinsa kuku ne fa mai daba sarki abinci amma yau annabi yusuf ya sauko kasa yana neman alfarmarsa ya ce in ka je ka tuna wa sarki mana labari wannan ya nuna cewa manyan mutane manyan ma'aikata ku rika sani ba kullum ake kwana a gado ba akwai lokacin da kake bukatar karamin ma'aikaci masinja ko lebura wallahi sai da shi wani al'amarin ka ya tabbata yanzu za ka samu wani babba ne komai sai ya ce a yi amma sai ka samu wani karamin ma'aikaci sai rikita lissafi wani bayan ya bata a nan yadda za a yi sai an sallame shi to kowane mutum da irin matsayin da Allah ya ba shi zaluncin da ake wa na ƙasa shi yake jawa har su yi haɗinci zai zama a rasa wani haƙƙi a nema a rasa su ɓoye saboda su ma an tauye nasu haƙƙi to tun da su ma akwai ranar su har annabi yusuf ya zo yana ce masa udkurni inda rabbika waɗannan yaran da su da annabin Allah zaka kwatanta matsayin su? amma yace in ka je ka tuna wa sarki ne akwai lokacin da kake bukatar kananan mutane da za su taimake ka a rayuwarka don ka karkare na matsayin kanana su ma akwai ranar su wani gwamna shi da direbansa yana bukatar wani abu ba a yi mata ba kuma direban ne shi ba kowa ba ne ya tuko mota ana tafiya an hau gada sai ce ogawa lafarci nake ji sai fara haka da kan mota aka ce ya dai Allah oga ban karya bane tukunna kafin aka gane cewa wannan fa yana da haƙƙi inda zai rubuta a takarda ne ba wanda zai saurare shi yanzu kaga ko za a canja shi dai an da ya san lallai shi ma ya kamata a dubi ta kuma na gaban an kawo shi ba za a yi masa irin haka ba don haka ya kamata na ƙasa su ma a rinka kulawa akwai nasu haƙoƙin kuma akwai ranar da su ma duk yadda ka girma ba za ka iya ba sai da irinsu fa'ida ta gaba ita ce da yace wato da ce ba an tabu shefa wanda ya nuna cewa bala'i shetan shetan ba karamin mugu ne, yanzu ka dubi abin da ya masa tun yana karami amma ya biyo shi har nan yana cikin kurkuku ma amma ya je ya sa sarki ya manta da shi saboda shi kullum annabi yusuf sai ya dinga zama a cikin matsala don allah ne annabi yusuf ya masa to wannan shi ne tsananin adawar da shedan yake da shi a kanka yanzu in mutum ba mara hankali ba ne na ƙarshe har ya ɗauka shedan abun ado ne da zai yi kwaikwayon wani abu na shedan abokin adawarka ka da yake so ya ga duk inda za a yi ka wahala ka halaka kuma ku je lahira ku shiga wuta tare ai ba wanda zai bi hanyar shaiɗan wallahi sai wanda ya fi kowa wauta da rashin hankali fa'ida ta gaba ita ce duk yadda shaitan yake gaba da kai kuma yake shirya maka sharrin sa amma kuma ta wani wurin in a wurin mumini ne zai yi sharrin zaka cutu Allah ya ce ta cikin sijil a asmi sakamakon sharrin shaitan sai da annabi ya kara shekaru ba fa shekara ba a cikin kurkuku amma a wurin Allah kuma sai Allah ya canza sai zama maka alheri menene alherin shine abin da mu ji a gaba yanda Allah ya sa a sanadiyar dadewarsa kuma ya zama Allah ya zo ya fito da shi yana cikin kurkukun sai zama yana fitowa kuma sai zama inna kal yawma ladaina majnun amin sai ya fito da karfin sa sai da inda daɗin ya fita da ba dole ya samu wannan matsayin ba amma da dake wata a kurkuku yasa sarki ya zo wani mafarki mai ban mamaki mai ban tsoro wanda yace a nemo fassara aka rasa sai wannan mutum ya tuna yace oh ai akwai wani a cikin kurkuku da da yace in tuna a aike ni in je in nemo shi to nan shine annabi yusuf kuma sai zo da darajarsa a matsayin duk gari an kasa sai shine kadai zai iya aka ɗauko shi da kurkuku a matsayin da za a bude a ce masa fita cikin wulakanci yanzu sai dai a rako shi daga kurkuku kuma da jiniya sarki ne ya aiko ana neman sa to kaga shedan ya yi sharri daga baya kuma sai zama masa alheri shedan duk abun da ya zaka wahala amma a ƙarshe kuma natijar ita ce za ta yi maka kyau wa qala al wa qala al maliku Allah maɗaukacin sarki ya ce wa ƙalar maliku kuma sarki sai ya ce inni ara ta ba a bakaratin sima ni na yi mafarki na ga shanu guda bakwai ƙosassu masu mai masu ƙiba ya kulu hunna taba'ul hijab waɗansu shanu guda bakwai ƙanjamammu suna cin waɗannan masu ƙiba wa taba'a sun bulatin kotun. a gefe guda kuma na ga zangarniya guda bakwai kwarra wa ukara ya fita ga waɗansu kuma guda bakwai ɗin busassu ya yi halmalaku ya ku taron manyan gari ko kuma taron manyan malamai da bokaye masu fasarar mafarki ya yi halmalaku a fi yaya ku ba ni fassarar wannan mafarki ba in kuntum li ru'ya ta'burun idan kun kasance masu fassarar mafarki qalu sai suka amsa da cewa su ahla wannan ai kwashe kwashen mafarki ne wa ma nahnu bi ta'wil al ahlam mu ba malamai ba ne wajen fassarar irin wannan mafarkin Allah maɗaukacin sarki ya juya aka lanzance ya fita daga cikin kurkuku yanzu kuma Allah ya kawo mu labari cikin gari waɗannan yara an dawo da su kuma wancan da aiki ya ci gaba da aikin sa wancan an tsiri ana nan ana nan an yi shekaru har an manta yanzu da labarin yusuf kwata-kwata abinda ya sa aka kulle shi an gama da shi an manta da labarinsa kasa yadda rayuwa take in aka daɗe ba a yinka, sai a manta da kai za ka labarinsa ya kare a cikin gari yanzu fitinar da da ake ji yanzu ta lafa mata sun daina wannan hayaniyar imra'atul aziz tana can harkarta an kulle shi magana ta kare, bukatar ta biya ana nan ana nan sai sarki yanzu kuma labari ya koma kan sarki gaba ɗaya da kullum ana magana akan prime minister amma yanzu kuma sai ga sarki da kansa da king wannan sarki imamu al ya ce sunansa Ar-Rayyan ibn shi yana daga cikin sarakuna Allah ya kira shi al ya ce sarki bai kira shi Fir'aun ba duk da cewa kasar Masar sarakunansu ana kiransu fero ana kiransu Fir'aun amma dalilin da ya sa shi ne akwai zamunan da sarakunan su fir'aunomi ne su ne irin waɗannan da yanzu ake da su wanda aka ajiye su na tarihi wanda mutane suke zuwa suke ganin su waɗanda ranar muka yi magana a kansu tun lokacin mukaddimar sura amma akwai kuma sarakunan da suka yi mulki tun a da empires ɗin farko waɗanda suka yi mulki waɗanda su sarakuna ake kiransu ba a fara yin mulkin fir'aunomi ba fir'aunomi daga ƙabilar ibdawa ne amma waɗanda suka mulki kafin wannan lokacin su kuma ana kiransu sarakuna saboda su asalin tushen su larabawa ne in ji waɗansu malamai ko kuma kan'aniyun ne an gane ko waɗannan mutane su ne kabiran hexus waɗannan mutane sun yi mulki tun daga shekarar 1900 zuwa 1525 BC ku gane maganar tun daga shekara dubu ɗaya da ɗari tara kafin annabi isa alayhi salam suka yi mulki suka yi shekara ɗari biyar da ashirin da biyar suna mulki daga 1900 zuwa 15 an gane ko zuwa 1525 a daga 1525 zuwa 1900 na kenan to waɗannan shekaru da suka yi suna mulki a lokacin ne aka samu wannan labarin na annabi yusuf ya faru Doka waɗanda suke mulki a lokacin ba a fara yin fir'aunoni waɗanda yanzu ake zuwa ake ganin su ba ana fahimta shi yasa in kaje kace a nuna maka sarkin zamanin annabi yusuf shi babu shi saboda lokacin civilization ɗinsu bai fara yin abin da yanzu kake gani wanda suka fara ajiye gawawwakin sarakunansu kuma su gina musu wannan manya-manyan ahram da yanzu ake zuwa ake gani na pyramid ɗin nan ba to wannan sarkin na wancan lokacin sai ya mafarki duk da cewa lokacin ƙasar masar ta ci gaba babbar ƙasa ce kuma da take da jihohi da yankuna waɗanda suke ƙarƙashinta a gefe da gefe kuma tana da mutane da yawa bisa ga siyakin abin da za mu gane a cikin waɗannan ayoyi sai sarki mafarki sai ya gan shi ga shanu masu mai ƙosassu masu ƙiba amma kuma sai ya ga ƙanjamammu waɗanda su ba su da ƙiban suna cinye waɗannan masu ƙiban kaga wannan abu farki ne da ita kashi kaga irin wannan zaka ce kai ba a saba ganin irin wannan ba ya kamata ka gane me a ciki sannan kuma ga zangar zangarniya guda bakwai waɗanda suke kwarra kora yake kodon sannan ga waɗansu kuma busassu guda bakwai sai wannan abin ya dame shi da ya tashi da ya ce kai shi yana so ya gane fassara wannan abin da ya gani don haka sai sa aka tara masa manya-manyan malamai da bokaye saboda zamaninsa zamani ne wanda aka yi fice akan fasaran mafarki kuma ake takara tsakanin bokaye kan kwarewa a fasaran mafarki kusan kowane annabi in ya zai zo da mu'ujiza ne domin ya gagari abin da mutanen garinsa suka kware a kai to annabi yusuf tun da mutanensa a lokacin abin da suke kama da shi kenan fasaran mafarki kuma ana yayin yawan yin mafarki su kuma sai su rinka takara a tsakaninsu wajen fassarawa to shi yasa sai yake cewa shi a fassara masa sai ya tara su ana fahimta ko shi yasa suke cewa daga cikin abin da zaka rika gani na legacies din kayan tarihi na kasar Masar a yanzu akwai inda zaka rika ga hotuna painting wanda zaka ga hoton mutane ka gan su kaman mutane kaman kuma cartoon wasu kuma kaga wasu rumus wasu symbols ko ka ga alamar wani abu an sa an soke su suka ce rumus ne irin na mutanen da da da na civilizations din mutanen zamanin annabi Yusuf bokayensu waɗanda suke fassara mafarki domin waɗannan rumus din alamomi ne na koyar da wanda bokayen suke koyar da fassara mafarki in ka ga alama kaza to tana nufin in mafarki abu kaza ne ga yadda zaka fassara kamar yadda malamai a yanzu suke bugun ƙasa su zana abu ko to haka su ma lokacin suke zanawa sai aka sa sai a bar shi a matsayin allo da ake koyar da bokaye to sai aka rinka ajiye shi sai zama kayan tarihi wanda har yanzu suka ji za da irin sa kuna fahimta ko to sai zama sun kware a wannan harkar shi sai kira su sai ce su fassara masa wannan mafarkin sai suka ce ka kowa ya gagara suka ga wannan mafarki ya fi karfin ya fita daga formula wanda suke iya ajiyewa don a gane duk rumus inda suke amfani da su wannan ya fita a ciki calculation ina su ya kai to sai suka ce mishi wannan ba mafarki bane ya ce musu nabi ne abin nan ya ayyuhal malaku abduni fi ru'yaya in kuntum li ru'yaya abun ay ayyuhal sadatul ashra akhbiruni bi ta'wili ru'yaya hadi ku bani labarin wannan mafarkin in kuntum li ru'ya ta'budun in kun ce kuma su fasaran mafarki ne a kun ce kun iya za ka duk fasaran mutane su ke yau ga shi ni sarki da kaina kaga kowa zai so a ce shi ya amma duk suka gagara Shi ne suka ce kai su ahla amma da jin su karbi defeat su ce su ba su sani ba ce so ga an zo kansu ne karshe don haka don su kwantar ma sarki da hankali sai suka ce da shi a zuwa su ahla wannan ai kwashe kwashen mafarki ne Shiriri mafarki ne haɗe-haɗe ne abduga jam'i ne na abdir abdir kuma shine jam'in da za ka tara kirare ko wato karare ko sanduna na itatuwa daban-daban sai ka dunkula su kamar yace wa kulli yadika diktan fadri bihi wala tahmal kamar da zaka dauki tsintsiya ka tattara su da yawa don ka zo tsintsiyar ka dauki na ice kaza ka dauki na abu kaza ka hada ka dunkula shine diktan sai suka ce ai wannan mafarki ne wanda yake combinations kala-kala wannan confusion ne ai shi ne ma'anar azghasu ahlam suna nufi da wannan shiriri ta ne kawai bai da fassara wa ma nahnu bi ta'wil al ahlam bi alimin mu irin wannan fasir wannan mafarki mai shiriri ta mai hade hade ba ma fassara irin shi ba su karbi fi cewa su ba su iya ba ana fahimta ko shi sarki gaskiya bai da ba wannan Shi ne iya abin da Allah ya gaya mana anan me zai faru a nan gaba bayan su sun gagara shi kuma sarki yana gani wannan mafarki yana da muhimmanci ya san fassararsa shi ne abin da darasi na gobe zai gaya mana a kan me ya faru bayan su sun gagara amma kafin nan ga kaɗan daga cikin abin da za mu fahimta a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta guda biyu na farko shine yadda sarki ya haɗa waɗannan mutane su ba shi fassara yana musu tambaya ya nuna muhimmanci yadda shugabanni ya kamata idan al'amari ya taso ya dame su su rinka kontaktin din malamai yanzu idan wannan mutum yana arne su ma arna bokaye zai kira su ba zai yanke hukunci ba yana neman shawarar su sai na kuma ga sarki ko gwamna ko shugaban ƙasa da shi musulmi ne amma abu zai faru ba zai rinka tuntuɓan malamai yana jin da ya kamata a yi ba akan al'amarin da ya shafe shi za ka wajibi ne shugabanni su rinka tuntuɓar malamai domin su rinka samun shawarwari don kar su rinka fadawa a cikin kuskure fa'ida ta gaba ita ce wato wani lokaci mafarki sai zama shine sababin ci gaban mutum da kuma faduwarsa annabi yusuf alaihi salam mafarki ya fara yi ya zama daga wannan mafarkin aka sha wahalar da aka sha yanzu kuma wani ya yi mafarki da a madadinsa amma sanadiyar mafarki kuma zai samu ya tashi daga baya za mu ji sakamakon da zai samu sakamakon fassara wannan mafarkin fa'ida ta gaba ita ce da suka ce su ahlam wannan bukabara ce ifadi kuma yana daga cikin abin da yake da muni a musulunci abin da baka sani ba sai kai kaga kame ko kace ba ba haka bane kawai kace ban sani ba duk abin da baka sani ba kace ban sani ba shi ma rabin ilimi ne amma malami ya kame kame to ya zama daidai da irin waɗannan bokayen su ba sani ba kuma ba su ce ba sani ba fa'ida ta gaba ita ce yana da kyau mutum in zai liƙa wuya ya liƙa wuya tun da wuri kada daga farko ka ce ka yi alamar kame-kame in baka sani ba ban sani ba za ka huta kuma wanda ya tambaye ka zai ga mutuncinka saboda ka yi ƙoƙarin ka faɗi ba daidai ba in ya zo ya gane cewa ka kwafta wallahi mutuncinka ya zuba shi yasa waɗannan da suka ce a azghatu ahlam kuma annabi Yusuf ya zo ya fassara daidai su kuma ba ga girma ya faɗi kenan don haka wannan girman yana iya faduwa san kowane malami mai son faɗar abin da bai sani ba sannan fa'ida ta kusa da ƙarshe ita ce cewa wato kafiri ma shi yana iya mafarki kuma ya zama daidai mun ce kaɗan ne ake iya samun irin wannan amma al'imam ibn al'arabi ya ce yana iya yiwuwa a samu kafiri ya mafarki kuma ya zama daidai wannan sarkin a lokacin kafiri ne amma ta gaya mafarki kuma fassarar mafarkin da za a zo mu ji ya zo ya tabbata ya zama daidai lokacin mu ya cika za mu tsaya haka gobe akwai sauran karatu abinda muka faɗa ne dai Allah ya yarda mu lada kuskure kuma Allah ya kai mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh